barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor a gondo da ke anan sabo unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yanayin ta ramadan yau juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul rum jiya mun tsaya aya ta talatin da tara yau za mu tashi aya ta arba'in Allahun da zai khalaqakum thumma razaqakum بسم الله الرحمن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم Allah tabaraka wata'ala yace bayan ya gaya muna wa ma akaitu min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah وما آتيتم من صدقات تريدون وجه الله فأولئك من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون bayan Allah ya gaya mana duk abin da muka je nema na kuɗi cikin dukiyar jama'a muka ba su domin mu samu to wannan baya karuwa a cikin dukiyarmu inda Allah amma abin da muka bayar saboda Allah shi yake karuwa sai Allah ya nuna mana kada mu ji tsoron talauci wannan surar da suratul ankabut cikin abin da suke ta koyar da mu ko da yaushe kada mu ji tsoron talauci mu dai mu tsaya mu yi abin da aka ce mu yi arziki na Allah ne sai Allah ya ce Allahu ladhi khalaqakum Allah shine wannan da ya halicce ku thumma razaqakum sannan ya azzata ku thumma yumitukum sannan Allah yake kashe ku thumma yuhyikum sannan ya koma tayar da ku hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay cikin abubuwan da kuke hadawa tare da Allah wurin bauta akwai mai yin haka akwai mai halittar ku ko akwai mai azzata ku ko akwai mai kashe ku ko akwai mai kuma raya ku sai Allah ce an ta shine babu sai Allah ce subhanahu wata'ala amma yushrikuna to in babu lalle tsarki ya tabbatar mai ya dauka daga abin da kuke hada shi da shi mun shirka domin wanda ya kamata ku bauta ma shine wanda ke muku haka wanda ke azzita ku wanda ke raya ku sannan ya azzita ku sannan ya karbi rayuwar ku sannan ya kuma raya ku to shi kada ya cincinta shi kada ya cincinta ku bauta ma imamu ibn kasai ya ce wa huwal khaliqur raziqu Allah shine mai halitta shi yake halitta kuma yake azzatawa kaga wannan ayat ta kunshi tauhidin rububiyya shike harayawa shi yake halitta shi yake azzatawa sannan shi yake tasarrufi da rayuwa ya kashe ya raya ya azzata sai ibn kasai ya ce wa huwal khaliqur raziqu Allah shine mai halitta shine wanda ke halitta shi yake azzatawa yukhrijul insana min batni ummihi uryanan yana fidda mutum daga cikin mahaifiyata yana tsirara la ilma lahu baya da ilmi wala sam'a baya ji wala basara baya gani wala quwwa baya da karfi thumma yarzuquhu jami'a zalika sannan Allah ya azurta shi dukkanin wayannan abubuwan don shi Imam Ahmad ya fidda hadisi cikin musnadi ne yace haddathana haddathana Abu Muawiya qala haddathana al-Amash an Sallam bin Shahabain an Habbata wa Sawa ابن خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ده حبة سوجو suka shiga inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusli'u shay'an annabi na gyara wani abu ko da suka shiga annabi na wani aiki fa annahu sai muka taimake shi wajen aikin da yake muka kama mai yayi fa qala sai annabi yace la kai asamina rizqi kada ku yanki tsammani daga arziki kada ku kama Allah ba zai azurta ku ba kada ku shiga wani talauci ko wani rashi ko wani tsanani ku yanki tsammani cewa Allah ba zai azurta ku ba ma ta hazhazatu rusukuma muddin kawunan ku suna kadawa wato mujin kuna da rai Allah zai iya azurta ku fa innal insana taliduhu ummuhu ma dan adam mahaifiya ta yana haihuwa tai ahmar laysa alayhi qishra yana jajawur baya da kohulla shine baya da wani abu da yake kare mai kai daga iska ko da aka mutum ko hula babu a kai ne sun mai rizuƙuhu Allahu azza wa jalla sannan Allah azza wa jalla ya azarta shi duk wani mai kuɗi da ka sani wanda ya fi kowa kuɗi a garin ku ko a ƙasar ku ko a duniya ko da aka haifai ko hulla baya da haka ya zo tsirara amma Allah ya yi bashi wannan arzikin don shi annabi sun san ce kada ku yanke tsammani daga arzikin Allah an adam mahaifiya ta yana haihuwa ta jajawo babu ko hula a kai ne babu ko abin da yake kare kai ne daga sanyi ko zafi ko wani abu sannan Allah sannan Allah ya azurta shi don ka arziki na Allah ne a neme shi wajen alas sai a samu sai Allah ya ce zaharar fasadu ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة zaharar fasadu fil wal bahari banna ta auku a tudu da ruwa wata abubuwa suna tafiya ba daidai ba ana rashin lafiyoyi ana talauci ana shiga masibu da rashin lafiya ana samun rashin tsaro a tudu da kuma cikin ruwa saboda mai bima kasaba kaidin nasi saboda abinda hannuwan mutane suka aikata qawm ba'd allazi amilu domin ya ɗanɗana musu tashin abinda suka aikata watan ka tashe ne kawai waya afu an kace kamar da yace yana yafi abubuwa da yawa amma wasu nau'ukan zunubai ɗan adam suke kawo haka la'allahum yarji'una kuma Allah na jarabar su ne ko da za su dawo kamar da da muka bayani shekaran jiya wayannan jarabawoyin da Allah yake kawowa na rashin lafiya jarabawoyi na rashin tsaro jarabawoyi na na, na tattalin arziki jarabawoyi suna da alaka da sakon da ɗan adam suke yi wannan bai hana a ci a ɗauki sababi ba a tashi a dage a ɗauki sababi amma su muminai Allah ya alƙawarin zai jaraba su kuma in musulmi suka tsaya inda Allah ya tsaye da su su Allah ya yi alƙawarin zai arzita su walau halar halal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi Allah ya ce da mutanen wata alƙarya sun yi imani suka yi takawa da mu buɗa musu albarka daga sama da ƙasa ko ina ya kasance cewa albarka take zuwa haka Allah ya ce a farkon suratul hud bayan aya ɗaya aya biyu sai Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa alaykum mijraran yutikum yursilu as-samaa alaykum mijraran wa yuzidkum quwwatan ila quwwatikum wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'tikum wa yu'ti kullu bi fadlin fadlahu Allah ya ce ku yi istighfari ga ubangijinku ku nemi gafara tai sai wani sarki rabakun sun matubu ilayi yi matkirikun mata alhassan ila ajalin musamman zai je da ku jin daɗi zuwa wani lokaci abin ambato wa yi uti kulla bai fablin fablahu kuma Allah ya ba duk wani mai ɗaukaka cikin ku Allah ya ba shi ɗaukaka ta yi annabi nuhu ma haka yace ma mutane ne ku sun sarfi hukana ba fara ghaffara yusil samaa alaikum midrara wa yumjidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara idan mutane suka tsaya suka ji Allah suka yi abin da ya dace in ne Allah ya yi alƙawarin zai saukan musu da rahama Allah ya yi alƙawarin zai saukan musu da ni'ima Allah ya yi alƙawarin zai saukan musu da abinci idan suka kauce Allah ya tsare zai dinga ɗanɗana musu azabobi zai dinga ɗanɗana musu wahala zai dinga zai dinga jarabtar su kuma wannan kamar yadda muka faɗi a baya mumine kawai Allah ya wa wannan alƙawari Allah bai wa waɗanda ba muminne ba irin wannan alƙawari don haka kamata yi mu gyara duk wanda ya gaba daidai ba to daga kai ne ne daga sakon Allah ne da yayi daga abubuwan da ya aikata ne don haka baharar fasadu fil bari wal bahri manna da rashin tafiyar lamura daidai da ɓaci da lalacewar lamura ya bayyana fil bari wal bahri a tudu da ruwa bima kasabat aidin nasi da abinda hannayen mutane suka aikata sai na Allah ya ce aidin nasi hannayen mutane bankin sako ba da hannu ya ke ne ba ana sako da kafa ana sako da ido ana sako da ƙarfi ana sako da wasu gabbai da ba hannu ba amma mafi yawa da hannu ake yi sai Allah ya jarin jayar da hannu domin mafi yawa shi ake ake sako da shi bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'd alladhi amilu Allah yana yin haka ne domin ya tsantsana musu sashen abin da suka aikata ya ƙara nuna cikakkar rahama Allah da ba duk abin da mutum ya aikata ke kama shi ba Allah muna ta sabo muna ta sabo sai Allah ya kama mu da wasu sai Allah ya yafe wasu la'annahum yarji'una abin da ake so shine mutane su dawo su komo ga hanyar Allah kun ga Qur'ani littafi ne kammalalle Qur'ani littafi ne wanda yake magana a lokacin da aka saukar da shi yake magana da mutanen da a wannan lokacin wanda ba su da intanet. wayanda ba su da jirgin sama wayanda ba su da technology irin na wannan lokaci ba su da science yanzu qur'ani ne muna magana zuwa gaba za a yi wasu al'umma da suka fi mu ci gaba nesa ba kusa ba yadda muke ganin mutanen da suka wuce shekara ɗari da suka wuce muke ganin su cewa ba su kammala ba saboda wasu abubuwa na rayuwa da ba su da haka mutane za su zo a baya za su dinga ganin mu ya aka yi aka yi rayuwa haka to su ma zai yi magana da su wannan ayar tana cikin ayar da ake amfani da ita wacce fi kowa wacce magana game da climate change da da da global warming imamar yanayi da kuma canjin yanayi canjin yanayi da imamar yanayi sai kullun zafi yake karuwa kullun wasu dabbobi suna ta mutuwa an kiyasta zuwa 2050 duk ɗaya cikin mutum bakwai ya ba inda yake yayi gudu saboda tsananin zafi da kuma inda yake bai zaunuwa da ambaliyoyi na teku da ake ta samu da komai kaga wannan ayat tana ɗauka haka kwarai da gaske sannan me ke kawo wannan imama yanayi aikin da mutane ke yi an je an share bishiyoyi mutum kawai ya share ya fara ice ya zo ya dafa abinci da shi mace icin ne yana kare yana kare rana yana kare iska yana kare hamada yana kare abubuwa da yawa kaga zaharar fasada fil bari wal bahri lalacewa da ɓanna ta auku a tudu zafi yayi yawa da cikin ruwa ma an sun narke kifayen ke ta mutuwa gulbi yana ƙarewa ruwa suna ragewa da inda suke suna ƙwarewa kaga ɓanna ta auku a tudu da kuma cikin ruwa bima ba aidin nasi da abinda hannun mutane ya aikata na tsarin itace da kuma kunna wuta inda bai kamata a kunna wuta ba da hayaki da yake tashi da masana'antu da ake ta yi wanda ke fitar da hayaki sama duk shi ke kawo imamar yanayi sai kasance ga ga yana ana fitar da hayaki don shi yanzu kasashen da suka ci gaba suna tafiya zuwa greener energy sai kasance mota ma sai a yi wadda ba ta shan mai wadda ke amfani da sola wadda ke amfani da zafin rana za ka ba za ta fitar da hayaki ba bane hayakin ya fita ya lalata yanayi sai kasance zafi ya yi yawa saboda hayakin da motoci ke fisuwa saboda hayakin da mashin mashin ke fisuwa saboda wuta da ake azawa ta itace a yi ta ƙonawa, hayaki yana tashi saboda itacen da ake ta sarewa ake ta sarewa sai kasance cewa shi ne bima kasabat aidin nan da abin da hannayen mutane suka aikata da idan muna gani cewa kullum zafi yake karuwa kullum uh, dabbobin da a cikin ruwa su ma damuwa suke cikin mutuwa suke ta yi don haka kullum mutane na cikin tsanani bi ma kasabat aidin na saboda abinda mutane suka suka aikata don haka me ya kamata mutane su tashi su yi kokari a rage imamai yanayi Abin da wanda ana iya rage shi yanzu misali mutum da zai je kullum ya sare icce in ka sare icce daya ya kamata ka shuka uku in ka sare icce daya ya kamata a ce ka shuka icce uku kowa bakin gida ne ya kamata a ce akwai itace akwai bishiyoyi da ka shuka saboda mai wannan su ka sa iska ya zo zai kware maka zai kware maka idan ya zo da karfi sai ya shiga cikin wannan bishiyar wannan iccen kawai sai ya rage sai kasance karfin da zai wuce wani iskan ba zai yi banna ba amma in aka bi itace aka sassare to damuna na zuwa aka fara iska za a ganin kwanna suna ta sarewa ka ji ba ganin duk gidan da kwano ne ya tashi saboda iska to babu icce bakin gidan da akwai itace da za a shuka bakin gidan bakin gida ne akwai icce daya biyu uku da suke kallon gabas ta inda iska ke fitowa to da kwano ne ba zai fari ba ya kasance itacen sun tashi sun yi tsawon kwano ne duk tsananin iskan da ya zo zai shige cikin su sai ka mutane a ramadan da lokacin zafi an samu wani wata bishiya wani icce an zamna ana shan inuwa mutum biyar mutum goma in ka tambaye su cikin su babu wanda ya taba shuka icce ko su daya kaga babu bai kyauta ba cikin su in ka bincika gidajensu da itace ake kuna ake abinci za ka su sun lalata bi ma kasa batsajin nasu ne wannan zafin da kuke ji matar ka tana can tana kone tana kone ice sannan kai baka shuka ice ko ɗaya ba kila gidanka cikin wata ɗaya ana kone ice ice ɗaya wannan ice yadda ake dafa ruwan zafi yadda ake kaza kaza to kila yana ana kone ice ɗaya a cikin wata kai kuma baka taba shuka ice cikin cikin rayuwarka ba wannan ba daidai bane Allah yana faɗaita mana da shuka itace kuma annabi sallallahu alaihi musulunci na kwadaita mana mu shuka itace Allah yana magana cikin suratul ra'd sai ya ce wa fil ardi qita'un mutajawiratu وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونفضل بعضها على بعض في na إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون duk Allah yana faɗin dalilin zama ne ɗaya ta ce wata la'abda tsefa umu ta jawiratu a ƙasa a cikin ƙasa in ka diba akwai itace da ashirce ɗaya kusa ga ɗaya ɗaya kusa ga ɗaya وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب أقوي بولكين إلبي وزرع أقوي بولكين شوكا ونخيل أقوي بولكين دبينو sinwanun wa gairu sinwanin wanda ke fidda juju wasu an yi musu aure juju suke fitowa wasu ɗaya suke fitowa yusuf adima'in wahidin da ruwa ɗaya ake shayar da su dun don mai domin a koya mana shuka itace a nuna mana yadda cikin kiwon Allah da iyawa Allah ta kan ƙasa ko kai ka diba ƙasar da take an washar itace sun yi kyawu ta fi kyawu bisa ga wanda yake faɗo fat don haka musulunci na koya mana mu shuka itatuwa ne wanda yake shuka itatuwa ne yana mana da wani fa'ida a nan duniya ne ne ya rage imaman yanayi a rage zafi mutane su samu inda in cikin gida akwai ice wani mutum ya gaya mini ya a ramadana cikin zafi gida ne wajen mutum 26 ke cin inuwar ice ne yace wasu su haye bisa reshe su zauna wasu kuma suna kasa yace duk inda kafa guda ke tsayawa a kowane na yana shan inuwar ice ke yanzu in waɗannan mutane 26 in duk dukkanin su kowane ya shuka ice ɗaya gida ne unguwar gaba ɗaya ba za ta yi zafi ba unguwar za ta rage zafi in unguwa kowane gida akwai itace akwai bishiyoyi an shuka to ba za ta yi zafi ba kamar wadama ce mai ba ta zafi saboda itacen da an nan shuki ko da yaushe suna shanye zafi suna shanye zafi kuma suna shanye iska mai zafi sannan suna ba da iska mai sanyi suna ba da yanayi suna ba da yanayi mai kyawu kaga aka yi kamata mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke cikin sahih muslim yace babu wani musulmi da yake shuka icce babu wani mutum da yake shuka icce ko kuma yake shuka wata shuka wani tsiro da dabba za ta ce ko ƙwaro ko ɗan adam face ya kasance lada gare shi yace yana cikin sadakacin jariya da mutum ke bari abubuwa guda bakwai mutum ya shuka icce ya bari ko a sha inuwa ta yi ko a ci tsiro ko wani ƙwaro ko wata dabba ta ci Za ka jama'a mu tashi mu shuka itace kowa gida ne ya kasance ya shuka icce ɗaya biyu uku kowa wajen zama ne a ma'aikata ta yi a wajen kasuwanci ne sai gari ya yi tsanwa shar sai gari ya yi sanyi sai gari ya yi iska sai ka samu ladar kwari aka samu itace zaka tsuntsaye sun zo sun yi gidaje ciki sai ka ci samun ladar su baka sani ba zai shine sanadiyar shigar ka aljanna duk aka yi haka sai ka samu kwari a kewaye a ko su kwari da sanyi suke su sai ka samu suna shan inuwa sai ka samu mutane suna shan inuwa Sai ma sai ka aza motar ka ta yi sanyi Sai ma sai ka aza mashin ɗin ka yi sanyi Sai ma sai ka zamna ka ji sanyi ka ji yanayi ya canza maka zuwa yanayi mai kyawu Za ka wannan ayat tana cikin abin da ke nuna cewa "Imamai yanayi daga ayyukan mutane ne maharar kasa da bari wal ba'ari banna ta da yawan zafi da karewar ruwa da narkewar kankaru da suke ba kuna sanyi bima ka tabar aidin nasi domin abinda hannuwan mutane suka yi na tsari waɗannan itace da sadda hayaki kun ga ana cewa daga nan zuwa shekara talatin tafi to za a ban motoci masu amfani da gas da masu amfani da fetur za a bayyana duniya take tafiya zuwa shekara talatin a sauran duniya zuwa shekara ashirin a europe gaba ɗaya za a bar amfani da motar da take amfani da man fetur ko gas domin ita ke da hayaki kuma hayakin shi yake kawo lalacewar yanayi yanzu haka a duniya in ka je manya-manyan kamfuna irin su zara irin su net irin su masu yin tufafi da yawa irin su primark ba su da kamfunan yi a kasashen turai sai da su je irin bangladesh su je irin wasu kasashe sai su yi kamfunan su can domin ne domin can kawai irin hayaki ke fita ya kasance na ka lalata yanayi yana ka lalata yanayi mutane suna jin zafi gwamnatota ba su damu ba a damu ba irin nan wajenmu sai ka ga wata tiwa tana kai ah, da hayaki a duka watsa kowa ta tahiyyarta kuma kyauta ba wanda isa ya kama ta a kasashen da aka ci gaba ba sai suka yi irin waɗannan abubuwan ba saboda mai saboda wannan hayakin sai ya isa ya ƙara hikima yanayi wannan mota ta saki waccan mota ta saki amma zuwa shekara talatin masu zuwa ko ma shekara ashirin masu zuwa to duk wa'annan abubuwan za su zama tarihi wannan kuma sai kasance izina ga kasashen da ke yin man fetur ya kamata samu wani tattalin arziki daban domin za a daina amfani da waɗannan abubuwan na man fetur da gas wanda yake kuma zai rage su kuma inda suke samun kuɗi to amma suna da hankalin shekara talatin an fara diversifying economy an fara fitar da hanyoyin samar da hanyoyin samar kudaden shiga don haka duk dai abin da ake so la'allahum yarji'una domin su dawo kage yadda musulunci yake addressing abubuwa na zamani yake addressing qur'ani yake addressing jiya da wannan ayat daidai da wannan climate change a zuwa gaba za a fassara wata aya da kake ci karatu ba san ma'anarta ba da wani abu da baka ma san shi ba sai an yi wani wani technology ya zo da wani abu sai kimiyya ta kai ashe wata aya tana tana ta karatu cikin social al'adu ba san ma'anarta ba ashe ashe wancan abin take faɗi wannan gamewar gamewar risala ta Qur'ani da kuma zaman ta khalidat kuma talida har abada take Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addinin musulunci sai Allah ce kun siru fil ardi kace wa mushrikan makka yi tafiya bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablu ku yi diba ku ga ya sakamako ya makoman mutanen da suka kasance kafin ku suka kasance ya suka kasance da suka yi shirka da Allah Allah ya halaka su da suka saba ma Allah Allah ya halaka su wanda suka yi imani cikin su da manzannin su sai Allah ya ba su nasara kamar da muka karanto da adawa da samudawa da mutanen annabi Ibrahim da mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Musa kana aksaruhum mushrikin mafi yawan su mushrikai ne kuma muka halaka mushrikan ya kasance cewa rayuwar su bata yi musu amfani ba abinda muka ba su na ji da gani da da basira duk bai musu amfani ba kama agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in iz kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un haka Allah ya faɗi a cikin suratul ahqaf don haka abinda ake so ya kasance wannan ayoyin da ake karantawa sun zama abubuwan izna abubuwan lura abubuwan da ake aiki da su sai Allah ya ce fa in waje haka lidini يومئذ يعصر تدعون من تطوع فيه فقه ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه لا يحب الكافرين sai Allah ce fa in ne lid-dinil qayyim kai dai ka tsaye da fuskar ka ga addini wanda yake tsayayye Ka zan? Ba ka shirka da Allah Ba ka kaucewa kana yin abubuwan da aka umarce ka kana hamuwa da abubuwan da aka hane ka min qabli an ya'tiya yawon la maradda na mumin Allah kafin wani yini ya zo wanda babu makawa fa ya zo babu abin da mai da shi yinin nan zai zo daga Allah ne nan ko ya zama tashi ranar tashi alkiyama ne ko kuma ya ranar yakin badar ne sai zan wannan ayar tana cikin ayoyin da ke nuni ga yakin badar cewa an jira za a yi yakin badar domin ranar yakin badar kamar da gaya muku ita ce karamar alkiyama ga manyan-manyan mushrikan makka a nan abu jahal ya haɗu tashi alkiyama wali bin gira ya haɗu tashi alkiyama umayya bin khalaf ya haɗu tashi alkiyama manya-manyan sanadi da quraish a wannan yini suka haɗu da suka ɗauka su alƙiyama na gaya muku yaƙin badar shi ne matsayin ruwan tufana Shi ne matsayin ruwan da suka ci fir'auna ne matsayin tsarawa da aka ba wasu annabawa da duwatsu shi ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya don wasu malamai sun ce min qabli an ya ce mun la maradda lahu min layi. wannan ana nuna ranar yaƙin badar ne za ku tsaye da fuskar ku ga addini kuna masu tsayawa inda aka tsaye da ku kafin ranar bada ta zo in ta zo babu makawa babu wurin komawa daga Allah yawma idin yasadda'una ranar mutanen za su rabu gida biyu don haka ga waɗanda suka ce ranar alƙiyama ce ake nuni a nan, to tafsirin ya fi tsayuwa daidai domin ranar alƙiyama ne mutane za su kasu gida biyu na farko man kafara fara yin kufuru duk wanda ya kafirta kafircin shi na nan gare shi zaka zai ɗanɗana kuɗa ta yi wa man amila farihan fari an kusurin yamhadun duk wanda suka yi aikin ƙwarai su kuma sun ma kansu shimfiɗa ta jin daɗi duk wanda ya haɗu da Allah ya yi imani ya yi aikin ƙwarai to shi ya yi shimfiɗa ta jin daɗi da zai kwanta da ita aljanna shi yawa kai ne shimfiɗa ta jin daɗi wadda zai ɗore a kanta har abada sai Allah ya ce yadda yallazina amanu ni ce sai fa faɗi wani suka kafirta da ya ce yau mai izin ya sadda'u ranar mutane za su faci gida biyu za su rarrabu ke ce man ka fara fara yi kufu sai fara faɗin kafirai ke ce wanda ya kafirta kafirci ne na gare shi wa mana amira salihan fari an ku sai mu yama sai aka faɗi mutanen kirki daga baya da aka tashi faɗin sakamako sai aka fara faɗin sakamakon mutanen kirki sai Allah ce liyajzi allazina amanu wa amilus salihati min fadlihi domin Allah ya sa mu inda suka yi imani suka yi aikin kwarai daga falalatai kuma can bai faɗi imani ba sai ce man amila fari an fari an kusurin da majuna wani suka yi aikin ƙwarai bai ce suka yi imani ba domin ne ima aikin kwarai baya amfani sai da imani haka imani baya aiki baya amfani sai da aikin kwarai don da mutum wanda ba mumini ba kamar yadda gaya muku yayi ta sadaka mutum da ba mumini bai aka dinga zuwa da shi masallaci aka dinga duk muna ganin su akwai masu harkar wanda ba su yarda da Allah ba sai su haɗe sai su tafi da su masallaci domin su fara ma musulmi rai domin su yi kaza kaza sai a yi buɗin baki da su sai a ce a yi buɗin baki da su kuma ba su yi azumi ba da sauransu ko kuma su yi ma yi azumin amma in babu imani wannan baya amfani baka wajen faɗin sakamako sai Allah ce ni yaddi allazina sai amanu wa amilu salihati bancin cewa eh yake man amila salihan domin Allah ya saka mu suka yi imani da ayyukan kwarai daga falalatai innahu la yuhibbul kafirin su kuma kafirai ya ishe su ne su sakamako ya kasance Allah baya son su sai yace innahu la yuhibbul kafirina lalle yadda lamari yake Allah baya son kafirai don haka su su san abin da za su fuskanta abin da za su kankana na azaba sai Allah ya ce yi. Wani wato min ayati yana cikin ayoyin Allah an yumsila riyaha Allah ya aiki iska mubashiratin iska wato yazo da yawa wanda yake yana bushara ga mutane da sun ga iska ta ce ruwa za a yanzu yanayin da muke ko irin wannan yanayi yana cikin alamun yana cikin ayoyin Allah kai nan kowa fata yake ayi ruwa kowa jin daɗi yake yi yake ci ayi a yi ruwa kowa murna yake yi kowa yanayin yana ba da alamun cewa da alama ruwa za a yi ko ruwa ake yi a wani waje makwabtan mu yanzu haka ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات cikin ayoyin Allah yana aiko iska iska yazo yana bushara wace isko iskoki su zo iska yazo da yawa yana ta bushara dan shi yazo da jam'i a laraci iska yana da jam'i amma a hausa iska yana da jam'i iska bai da jami'a a hausa ko iska bai da jami'i a hausa kaka ce iskoki to ya tashi da iska wadda da ke kaɗawa ya kowa ya kowa a cikin da haka nan ya zo a riya'u jami'i na re mubashirati amma da hausa sai a ce iska ya zo yana bushara wani yuzi ka kullum rahmatin domin Allah ya kalkana muku rahama ta kika ga yanayin yanzu ba ɗan yanayin ɗazu ne kan sallar juma'a ba ko da muka jiƙe ana ana hudu ba ina Allah Allah ne ya gaba hudu ba zu a jiƙe saboda tsananin zahirar rada da sauransu to amma ƙiran kai haka yake kaga sai a shi waje sai kowa ya shi waje ya zaura kai yan lokacin juma'a ne irin haka shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wal yuziqakum bi rahmatihi domin Allah ya kankana muku rahama ta yi wal tajriya al fulku bi amrihi yana daga cikin ayoyin Allah jirgin ruwa yayi tafiya da lamari ne jirgin ruwa ya ishe ka sanin ikon Allah jirgin ruwa ya ɗauko abubuwa masu nauyi ya ɗauko mutane kuma a yi zan bai nufi ba ya tsofin mutane ya zambe yinke ba mutane masu nauyi ni Allah ya kirim da jirgin annabi nuhu a cikin suwatu ya ce ya ce wa ayatun lakum wa ayatun lahum anna hamalna zuriyatahum mashhun jirgin ruwa wanda ke ɗaukar kayan nauyi masu yawa usluk fi hannun kullum zauje ne tunai ne jirgin ruwa na lokacin annabi nuhu tun wancan lokacin ya ɗauki kowane irin nau'i na abu da shanu biyu raƙumai biyu awaki biyu tumaki biyu ya ɗauki shekar giwaye biyu zakuna biyu ɓaunaye guda biyu kaga mashhur mai ɗauka abin nauyi ne kowane irin nauyin abu ya ɗauka guda biyu yanzu jirage irin na yanzu da ake yi masu tsananin ɗaukar kaya akwai jiragen da su ɗauke ku da kai da ku da motar ku gaba ɗaya ku tafiya da motocin wata na fito daga london zuwa paris aka kawo sai an biyo ruwa da mota ne bus na doguwa amma haka bus bus in ka tsinka ba ganin ƙarshen inda inda suke da dai ka san wani dogon traffic amma duk motocin suna shigewa za su ga cikin jirgin ruwa ne kuma ya gaibu za a tashi tafiya kaga iyakar sanin cewa ikon Allah ne babu wani abu da za a iya rike su a haka amma ikon Allah ne sai ya rike su ya kasance sun yi tafiya don shi jirgin ruwa kuma yau duk mafi yawan kayan da ake kawo ta ce in ka je Lagos duk jirgin ruwa ne shi yake damɓar shinkafa da ake shigowa da da kasashen waje shi yake ɗauko motoci da ake hituwa da su da kasashen waje shi yake ɗauko katakaiye da ake zuwa da su da kasashen waje shi yake ɗauko duk wani abin nauyi da ake shigowa da su akwai masu shigowa da siminti a ƙasa abu mai nauyi kuma duk ya shigo cikin jirgin ruwa ya ɗauko mutane ya ɗauko abincinsu ya ɗauko kwantenoni cike da kayayyaki da aka ɗauko daga ko ina, to duk wannan yana cikin ayoyi ne na Allah da shi in ya ga damar ya nutse ko ya kai tata ne zai nutse komi tanadin da ake mai komi girman da ake mai in Allah ya kaddara ya nutse zai sai ya nutse sai Allah ce wani tabtabu gumi fadlihi kuma ana yin haka ne domin ku nema daga falalan Allah yanzu jirgin ruwa kayan da ake kawo a Najeriya ta hanyar jirgin ruwa babu ta hanyar da ake kawo su duk waye ma ta falala ta yi na ake ta shigowa da kaya ake ta sauke kwantenoni ake ta sauke kwantenoni take ta Legas ai ta sauke kwantenoni kayan da ake shigowa da su ta jirgin sama da kayan da ake shigowa da su ta buɗaɗɗen boda duk ba su ta yawan wanda ake shigowa da su ta jirgin ruwa ba zaka ainihin ta nan ake neman falala Allah ta nan ake ta neman abinci mutane wasu su sauke yan dako ne wasu su adda kayan su kawo wasu su biya haraji gwamnati samu harajin nan ta yi tituna kun samu harajin nan ta yi albashi wani kyafta gumin faulayi zuwa ya haka ne domin ku nemi domin ku nemi falalar Allah wani tabtabu min fadli wa la'allakum tashkuruna kuma da za ku gode ma Allah ku bi waɗannan ni'imomin nan sai ku bauta mai shi kadai ku gode mai shi kadai domin shi yayi haka shi kadai shi ya halarce ku shi kadai duk ji ayoyin da ke cikin surarin Makka idan suke jan ga tauhidin rububiyya zuwa tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine musan Allah ya yi mu musan Allah ya halitta muna Allah ya yi muna arziki Allah ke jura na ke ke jujjuya lamura Allah ke tadbirin lamura Allah ke sa jirgin ruwa ya tafi Allah ke saukar da ruwa sai ke wala allakum tashkuruna shine tauhidin uluhiyya jirgin kun fahimci shi ke yin halitta to yanzu kuma sai a bauta mai shi kadai baya da abokin tarayya wannan duk shi ne a sakon da a cikin surori da a cikin surorin makka sai Allah ya ce wala kada arsalna min qablika أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا Allah ci gaba da magana da mutanen Makka har yanzu ya jawo hankalin su bayan ya gaya musu kudura ta bayan ya gaya musu iko ne da rububiyya ta da ya kamata jawo su zuwa uluhiyya ta sai kuma ba su misalan mutanen da suka wuce kun kula wannan sura gaba ɗaya abin da cikin wannan ayoyin ne take koyar guda biyu daga a nuna man mutane kudurar Allah da iko ne da abin da yi a jawo su don haka su bauta mai shi kadai sai a bada misali da mutanen da suka wuce tun an kabu zuwa yanzu su a misalan da ake tabaru sai Allah ce wala kad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim hakika mun aika kafin kai mun aika wasu manzanni zuwa ga mutanen su faja'um bil bayyinati sai waɗannan manzannin suka zo waɗannan mutanen da ayoyi bayyananno sai ba su imani ba ko suka kasu gida biyu fanta kamna minan ladina ajramu sai muka rama sai muka yi ramuwa sai muka yi sakamako mummunan sakamako daga waɗanda suka yi ijirami wayanda suka saba wayanda suka kauce wayanda suka kibin ayoyinmu wayanda suka yi banna wanda suka zama mujirmai maɓannata sai muka yi ramuwa gare su wata muka yi musu muka saka musu da mummunan aikin da suka yi wa kana haqqan na nasrul mu'minin su kuma sashi ɗayan mu'minai wajibi ne haƙƙi ne akan mu za mu nasartar da su musu malamai sun ce wannan ayan ma tana cikin ayoyin da ke magana game da yakin badar tana nuni cewa fa an aiko su al'ummomi kafin ku da suka kauce suka kibiya to kun ji abin da muka yi musu kuma yana nan sai za mu yi koyo na badar domin an badar abin da aka yi fanta kamna min allazina ajramu muka yi intiqami muka yi ramuwa ga waɗanda suka yi ijrami wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kuma ya zan wajibi akan mu muka nasantar da mu'minai waɗanda ke sune mutane sune mutane mutane da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka take duniya da lahira kun ga ya zo fanta kamna Allah ya ce muka yi ramuwa ya ɗaya daga cikin a sunan Allah almuntaqimu bai inganta cikin sai ba a ce ma Allah almuntaqimu amma ya zo da sifofi domin kace ma Allah almuntaqimu to kullo ramuwa yake yi kuma Allah yana yafewa da yawa ba ko da yake ke kamawa ai mutanen da suka yi turakin badar wasu ba a kashe su ba wasu ba a raunata su wasu ba a jikkata su ba wasu su ma sun musulunci sun karbi addinin musulunci Allah ba ko da yaushe ba kamar da yake wai yafu an kafe yana yafi abubuwa da yawa yana yafi abubuwa da yawa an yi laifi yana yafewa da yawa don haka yanzan bai zo da almuntaqin ba a cikin Qur'ani da kiran Allah bai zo da almuntaqin ba a cikin hadisai amma ya zo a sifofi wani lokaci Allah yana intiqali don haka bai inganta ba suna Allah almuntaqin wannan hadisin da ya zo na asma'ul da husna 99 da tara, da ba mun san da inganta ba a cikin su akwai irin su almuntaqin akwai irin su as akwai irin su ar-rashidu wanda yake dukkanin su ba su da inganci a cikin ƙwararri ba su zo a matsayin suna ba sai dai a matsayin sifa sannan kuma cikin hadisai ingantattu ba su inganta ba cikin su akwai wannan alamun takin sai dai sifa haka kuma kuma yadda muku bayani ba ko yaushe Allah yake intikami ba sai Allah ya ce riyaha riyaha Allah shi ke koro iska Allah shi ke aiko iska wannan iska ba irin wannan wanda muke shaƙa ba na sama wanda ke tafiyar da kamar da zai bamu labari fatufiru sahaban sai iskar sai ya koro girgije sai sama sai girgije yana tsubudu yana ta tafiya iska ya koro shi fa yafsudu fi samai kayfa yasha'u sai Allah ya shimfida hadarin a sama yadda ya ga dama wa ya ji aluhu kisafa sai ka gan shi guntu-guntu ko'ina ka diba gabas hadari yamma hadari ko'ina ya gabe gare fataral ya yakhruju min khilalihi sai kaga ruwan sama yana fitowa daga cikin girgijin fa idza asaba bihi man yashau min ibadihi idan Allah ya saukar da ruwa ga waɗanda ya gada ma cikin bayi ne daga wannan hadari Izahun ya tafshiru sai su dinga bushara suna jin daɗi a dinga fita gona a dinga jin cewa shukar da aka yi za ta fito a dinga cewa abinci zai yi sauki a dinga cewa rayuwa za ta samu sauki in azumi ya kai a ce za a samu sanyi saboda ƙasa ta jika shine izahun ya tafshiru sai mutane su dinga bushara sashen suna ba sashen su bushara wa in kanu min qablu an yunzala alaihim ko da yake ya kasance kafin a saukar musu da wannan ruwan min qablihi la mublisina sun yanke tsammani sun shiga wahala sun shiga tsanani sun ji zafi sun yanke tsammani su zai fito kila wani yayin shuka yana tsammanin ta mutu a cikin ƙasa wani yana ganin lokacin da ya kamata a yi ruwa har yanzu ba fara ruwa ba sai shuka ta yi latti shine wa in kanu min qabli an a alaihim ko da suka ko da yake sun kasance kafin a sauka samu waɗannan ruwa min qablihi la mublisina sun yanki tsammanin cewa za a saukar da za a saukar da ruwa fango ila sai rahmatullah kana da cikin lokaci to anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada tai wanda muka kuskure Allah ya shafe cikin littafan mu ya shafe shi cikin zukatanmu muna tsayawa ne da wuri domin an shafi tambayoyi da yawa da suka taru ya kamata a bada fiye da minti goma wajen ansa tambayoyi domin a samu tambaya Allah alaƙalla biyar zuwa goma akwai tambayi da muke ansawa bismillah hmm. kafin na akwai taimakon marayu da muke son mu ta suwa jiya mun fara nema ana nan ana ta nema don haka yau ba za a tashi a nema kamar da aka nema jiya bakin da za ba da kwana biyu ko amma dai wanda ya zo da shi da muka faɗi a baiwa suna na ana iya ba su kuma ko a nan masallacin ana iya kawowa a samu malam yusuf ko a samu ciya ɗin masallaci a bashi kuma waɗanda muka ambata kowa unguwarsu malam hassan malam malam hassan malam sama'ila malam sirajo malam munir da da malam bashir ɗan da da malam Usman wa mako duk wanda ya gansu yana iya ba su ko ko ina kuna da muna ansa ana ansa kudi ana ansa tufafi ina ba su ji jiki ba muna fata Allah ya bada ikon taimakawa salamu alaikum suke wuce ko kanta salamu alaikum ta yayi ke ko sun da ko sun da salamu alaikum kika da kanta assalamu alaikum kaji yayi ke da ya idan ya eh, ya halatta inda ya hayakin nan ba na shirka ba ne shi magani akwai na sha akwai na shafawa haka ya gada ko asibiti ka ji ana baka na sha ana baka na shafawa a ga cewa ba ta da lafiya kuma ta je wajen neman magani to mutum namiji in bai lafiya yana zuwa wajen neman magani me yasa mace mata lafiya ba ta zuwa wajen neman magani kawai dai ta yi anniya kada a bata abin da ya shafi na yan bori da aljannu ko masu shirka ko masu tsibbu ko masu abin da bai dace ba amma magani masu aljannu akwai hayakin da suke bai akwai hayakin da aljannu ba sa so ko irin wanda aljannu ba su so ka ana yin na hayaki ana yin na shafawa wannan maganin shafawa kowa ya san ana yi ne ko musulunci annabi sun sanci addu'o'i ya zo daga shafawa a karanta a haɗa a tofa a shafa Na ka magani da ina asalin shafawa ya taso ana shafawa ana sha ana hayaki yana halatta in dai wayannan malaman malaman ahlus sunna ne wayanda suka san magani ne ko kuma malaman magani ne ba dole sai malamin ahlus sunna ba in malamin magani ne ko kahiri ne asibiti ko kahiri yana zuwa ne shi ke bada magani haka in dai zan malamin maganin ne ya san maganin

sallar ku daidai take mai cikawa yana biyan mai kasaru domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu makka haka yayi shi yake bada sallah inda da sallah sai ya ce mu ya ahla makka fa inna qaumun safar ce ya ku mutanen makka ku cika sallar ku mu mutane muke matafiya zaka idan mai cika sallah ya bi mai kasaru to mai zai zai cika zai zai in mai kasaru ya gama raka'a biyu sai mai cika sallah ya tashi ya cika sai ya tashi ya cika sallah sai wallahu ta'ala ala yawancin mu mata muna da za'a Allah wanda ke alwala a ban ɗaki musamman irin wannan na zamani wanda ke ba a ganin najasa an yi an yi najasa ta tafiyarta an ta tafiyarta to yana ambatun suna Allah kuma wasu malami suna cewa inda ya ambaci suna Allah sai kai ya ambaci sai ambace shi a sarki ba a bayyane ba ana bismillah suka ce bismillah kai ta a sarki amma dai ana yi in za a alwala wallahu ta'ala Allah ya kara wa wannan tafiya imani tambaya ta gaske aka yi iki dace ba da shi ko ya halatta sunna ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi kwana ashirin na azumi sai ya halatta ya yayi ya tabbata kai ya inganta ya yi iti kafi kwana goma na ƙarshe babu ƙayyadewa da lokacin da ake iti kafi ana iya iti kafi wata ɗaya babu laifi idan dai iti kafin wata ɗaya zai saka samu sallar kata juma'a yana itikafi a masallacin juma'a ne zaka dinga samun sallolin juma'a zaka yi itikafin ka wata ɗaya babu iskali zaka yi itikafi kwana 20 zaka yi itikafi kwana 10 zaka yi itikafi dare ɗaya da yini ɗaya akwai hadisi sai na Umar yace mai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah alwashin zai itikafi lokacin jahiliya na yini ɗaya dare ɗaya annabi ya ce auti bi nazarika ka cika ka cika alwashinka zaka itikafi inda hanafiya ma babu karanci ne su inda hanafiya in ka shiga masallaci ka dauko wani abu kana shiga da niyyar itikafi in ka fito ka fito su ya da wannan maza ba in ka shigo hanzu salawati na kullum ma kana shigo da niyyar itikafi dan zaman da za ka yi sai ya zama itikafi ne kai in ka tashi fita ka fita ka fita itikafi amma da kauli mafi inganci itikafi yana buƙatar lokaci kamar yini da dare yana buƙatar azumi ya fi inganta wallahu ta'ala a'lam wannan yake assalamu alaikum Allah ya kara lafiya da mutum kwana da ana da yan mutum shi da ta kuɗi ko amfanin gona nan ba shi zai iya kaiwa kawai ko gwarbe a matsayin zaka ko aboki kawai da yarasa hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin mu'az lokacin da annabi sallallahu ya aikai zuwa yaman sai ya ce wa sadaqatan tukhadhu min aghniyaihim wa tuwaddu ala fuqaraihim akwai zakka da za zaka anso daga mawadatansu ka mai da ita ga talakawansu. akan wannan hadisin malam wasu malamai suna ganin cewa zakka sai wannan garin ake ajita wasu kuma sai mai fassara to khadhu min agniya ihim ana an tattaga mawadatan musulmi wato wanda ala ihim, ana mai shi ga talakawansu. amma abin da yafi dan akwai mabukata tare da kai a inda kake to baka fidda ita zuwa wani waje sai in zaka fidda wani sashen ta ne mutum ne yake zaune a wani jiha sai kasance yan uwan shi na jibi suna wani jiha ya da zakka sai a ce ya ba talaka wanda annan babu laifin in ya ɗibi wani abu ya kai ta wani wuri babu laifin in ya ɗibi wani abu ya kai ya wani wuri amma asali zakka ka ba mutanen garinku. ku amma in ka ka kwashe gaba ɗaya baka ba mutanen garin ku baka ba talakawa wani gari ta yi ta yi wannan zai cikin abin da ke hana zakkar ta yi amma sai dai baka kyauta ba baka yi yadda ya kamata ba don haka in tana da yawa kana da wasu yan uwa ko wasu mabu in tana da yawa ko kaɗan ce mutanen da kuka tare da su gaba ɗaya sun wadata to yana halatta a ɗauke ta a kai ta wani gari idan tana da yawa kuma mutanen da garin ku suna bukata akwai wasu suna bukata a wani gari ko kuna da ƴan uwantaka da su to ana rabawa ka ajiye rabi nan ka dauke saura ka kai can wancan garin wallahi ta'ala yake idan duk masallacin da baka na so ka yi sallah ciki ba a wannan zamanin da muke ciki yana halatta ka je wani ka yi sallah babu iskali yanzu yanzu baya kawo rarrabuwa kuma yin haka ma ya fi a nan masallacin gaba an gama sallah fitar da taku ko kuma Limai yana cike yana yi ku hito waje ku azata ku ko kuma ya gama ku fito waje ko ku azata ku wannan shine raba al'umma amma yanzu lafiya lau in ka fito gidanka ka je masallaci cikin unguwannin nan namu na musulmi in ka yi dama ka je masallaci in ka yi hagu ka je masallaci in dama ba su ganin laifin ka don kayi hagu in hagu ba su ganin laifin ka don kayi dama Za zaka babu iskali duk inda ka fi natsuwa ka fi samun kwanciyar hankali ka je can ka yi sallah a da ba a haka nan a lokacin su imamu ahmad a lokacin da khilafa take to a sarki shi yake sa liman a kowace unguwa a kowane gari kuma ahalus sunna sun fita kan dole sai kai sallah baya ne shine imam Muhammad ke cewa in kai sallah baya irin wannan da kai baka gamsu da sallah kai ba ka koma gida kai sallar ka al imam Muhammad ya kai dan bid'a ka kai dan bid'a ka kai dan bid'a ka domin ne duk domin don a kawo rabuwa akan al'umma amma yanzu an rarrabu enough wanda kuma rarrabuwan tana da asali da yawan mutane da aka yi mu fassara ta haka mu ce mai kyau ce don akwai masallaci gefen kana dama akwai masallaci gefen kana hagu akwai gabas akwai yamma wanda ka gamsu da shi ka ga ya tsayi da sallah yadda ka fahimce ta ka je ka yi ta amma dai ka kawo suka da gulma waɗancan da wani abunsu kuma kakka je wani masallaci kai ka tsaya sai an gama sannan ku yi naku jam'i ko kuma ana jam'i ciki kuna jam'i waje wannan shine rabuwa da musulunci baya so a kawo wallahu ta'ala wannan da ce assalamu alaikum malam menene hukuncin da ce da family planning wadda ta samu rikicewar al'ada ta da jini zai zo bayan kwanaki kaɗan sai ya dawo shi za ta tsaye da sallah da azumi ne ko kuwa ya hajji macin da ta yi family planning ta sa roba ta sa implant ta sa wani abu jininta ya barkace yadda take shi ne idan da jininta kwana biyar ne sai yanzu ya koma kwana bakwai za ta tsaya kwana bakwai ya koma kwana takwas za ta tsaya kwana takwas ya koma kwana goma za ta tsaya kwana goma me duk lokacin da wani abu ya auku yana sa jini ya barkace cikin abin da ke sa jini ya barkace shine akwai rashin lafiya akwai haihuwa akwai tsoro akwai wannan family planning da ake yi akwai su abubuwa da suke samun mutane su canza ɗabi'a ɗan adam akwai yunwa akwai yanayi akwai wani lokaci akwai ma barin wani gari zuwa wani gari samun wani canji da wani kiduwa a rayuwa ikan iya sa jinin haila ya rage kwanaki ne ko su karu ke yanzu muna magana ga masu family planning suke yawan tambaya shine mafi yawan abin da ke canza jinin haila yanzu idan jinin ki da abin da yake yi shine kwana biyar yanzu bayan kin sa roba bayan kin yi allura bayan wani abu sai koma kwana bakwai kwana bakwai baki sallah kwana takwas kwana goma kwana sha ɗai to za ki tsaya bai sallah muddin bai wuce aksarul aiz ba a masu cewa aksarul haid kuma a haila ba za ka iya babin masail ba sai ka ɗauki aksarul idan bai wuce kwana goma sha biyar ba sai ki tsaya ne idan ya wuce kwana goma sha biyar jini ne yake zo miki saboda kinsa kinsa kin yi family planning sai kasance kwana ashirin da biyar yake miki duk wata yake zuba kin zuba ki tsaya kwanan ki biyar kawai na farko wani ki saba in jinin da yake ya ya kai wata ɗaya. ko ya kai wata to za ki tsaya wa'ancan kwanakin biyar ba mun ce in kwana bakwai ya kai ba yanzu bakwai za ki tsaya ko in takwas in goma to yanzu in ya wuce ya kai wata ɗaya kullum zuba yake ko ya kusa kai wata to za ki dawo kwanakin ki da kika saba yi kwana biyar kike yi idan tafiya ya kai yana dawowa yana wasa sai ya tafi ya dawo sai ya tafi ya dawo sai ki kidan ya kwanakin da ki saba haila cikin su kwana biyar ki saba haila don haka wayanda suka zo cikin wayannan kwanakin biyar sai ki tsaye da su haila in ki tsaye da su haila idan tafiya yake ya dawo to in ki cika da wasu misali ya yi kwana uku sai ya ɗoke sai bayan kwana biyu sai koma dawowa sai ya yi kwana biyu to kin haɗa biyar saura sai ki wanka sai ki yi wanka sai ki ci gaba da sallah sai kasance kin haɗa waɗannan ki tsaya al'adar ki a'a abin da yake miki shine yazo miki wata ɗaya yake zo miki to amma a kina iya gane wanda a jinin haila akwai alamun da yake zo miki na haila to wannan lokacin in ya kai bakwai in ya kai takwas in ya kai goma to zaki tsaya ga wanda ya baki alamun jinin haila abin da yake miki wata ɗaya yake miki gaba ɗaya hayin wani hali ne wata ɗaya yake miki gaba ɗaya amma ke ke manci kwana nawa kike a can baya na manta kwata kwata ban sani ba kwana biyar ne nake ko kwana shida ne ko kwana bakwai kafin in sa kafin in yi family planning yanzu kuma ga wata ɗaya yake zo mini sai muke ki tsaya kwana shida ko kwana bakwai kina da zaɓi ki tsaya kwana shida ko kwana bakwai kamar da annabi sun sayar ba hamna zaɓi sai ki tsaya kwana shida ko kwana bakwai wanda kin zaɓa sauran kuma sai ki wanka ki sallah ki ci gaba da ki ci gaba da tafiyar da lamurorinki wallahu ta'ala. Wannan shi a ƙarar da shi ko mutum ya samu ya yi addu'a da hausa a cikin sallar tarawihi sannan idan an idan da tarawihi shin asar da ake yi a sallar farilla ne mutum zai yi ko kuma akwai wani asar a ga tarawih idan mutum ya gama idan mutum yana sallar tarawih ko yana sallah zai iya addu'a da wani yare da ba yaren larabci ba akwai sabanin malamai guda biyu wasu malamai suna ganin cewa ba a yi sallah balarabiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk zai koyar da ita da larabci ya koyar da ita da ma a lokacin ba larabawa ba a ba a ruwaito annabi ya yadda sun yi da yaren su ba gaba ɗaya da larabci suka yi haka wannan mazhabar ta fi ƙarfi ta hanyar dalili da tsira aslam wannan mazhabar aslam idan ya kasance cewa dukkanin afkar ɗinka da komai cikin sallah da larabci kake yi lalle da larabci aka aka aka koyar da ita akwai malaman da ke ganin cewa kana iya yi da kowane yare dalilin su shine hadisin da ke cikin bukari da muslim da annabi sun ya koyar da addu'o'i bayan mutum ya gama tahiya sai ce thumma yatakhayyar min du'ai a a'jabahu ilayhi sannan mutum ya zabi addu'a da ta fi burge shi suka ce to baka jin larabci addu'a da take burge ka bukatunka da da wani yare ne don zaka iya yi da wani yare in mutum ya yi addu'a da wani yare cikin sallah ba ta ɓace ba sai dai na fi ganin aslam wanda ya fi tsira mutum ya tsaya ya yi addu'o'i ne cikin sallah musamman ta farilla da larabci imamu ahmad bin hanbal yana cewa ya kasance cikin sallah mutum ma yayi addu'o'i da suka zo cikin Qur'ani ko hadisi misali ko da larabci maimakon ka hada larabcin ka Allahumma wasayyara, Allahumma wal dabbaba da mashin da da mota ya fi yi rabbana akhira fi dunya akhira ka rabbana akhira ta sai ila azaban na. ya fi yi addu'o'i da suka zo cikin Qur'ani ko da suka zo cikin hadisi sai kasance sallar ka ka batta gaba daya abin da ya tuzgo ne baka da wani naka ƙari qur'ani ka karanta kabbarori ka yi cikin sujuda da rukuyi addu'o'in da annabi ya koyar ko suka zo cikin qur'ani in yi haka aslam sallaka ta tafiya daidai kuma wannan baki da sabani inda kowa ta yi in kai yi da Hausa ko kai da wani yare ne wasu ke sabon sabani cewa abinda yi daidai da ko ba daidai ne amma shi ma akwai sallaka in ka gama musallar tarawih me kake karantawa da yawa mutane suka je sun ga musallar tarawih suna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah a astaghfirullah ana yin ta ne ya ga musallar farilla ya ga musallar nafila abinda ake yi subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus akwai ƙarin rabbil mala'ikati war ruhi na karshe amma ba ko da yaushe ake rabbil mala'ikati war ruhi ba ana yi tsayawa subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikul quddus so uku wannan ita ake yi an gama wuce wallahu ta'ala kuma da yake azuma ce nafila abin da ke rubuce nafila mutlaka ba ta da azkar misali inda zaka zo kawai bayan azhar kai raka'a biyu ka gama babu babu istighfari babu subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus ana yi an gama sallar tarawih ko an gama qiyamul layl ko an gama tahajjud sallar dare an yi wuce an gama ake subhanal malikul quddus ba na fila mutlaka ba na fila mutlaka ba ta da azkar wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum fara yawan ce ne ya albai a cikin jinsi da yayi shi kadai wanne ya tsaye kamar ne faɗi na taɓa ansa irin wannan tambaya a baya a kiyamun laili ita ce kiyamun laili sanar dare ta ko da yaushe mutum ya yi ta cikin gida ta fi ya yi ta masallaci domin annabi sallallahu ya ce sallan mutum a cikin gida ne ta fi lada illal maktuba face wanda aka aka farlanta kuma a cikin gida ma yana halatta a yi jam'i akwai hadisin da cikin bukhari da muslim cewa annabi sallallahu yana sallar dare abdullahi bin abbas ya zo ya shiga aka yi sallah tare da shi wata annabi sallallahu yana sallah ya kasance da annabi da da abdullahi bin abbas da maimuna duk sun bi shi sallah ko ana sallar dare jami'i ba ta da iskali amma yin ta gida yafi kuma yin ta yin ta gida yafi kuma asali shine ana yin ta dade ku amma a ramadan kake nufi kila musu malamai suna ganin yin ta masallaci yafi saboda shari'a ce min shairin alamu ce cikin alamun musulunci alamu ne cikin alamun ramadana abinda ke ƙara ƙarfin gwiwa ne abinda ke musamman wasu da yawa da ke yi in suka yi su ba za su iya yi ba in ka ce kowa ya gida shi kaɗai mutane da yawa ba za su iya yi ba ko kuma ba zai iya tsawaita ta ba in yadda ake tsawaitawa a masallaci amma wanda ya yi a gida lafiya lau akwai ta wanda ya yi a masallaci lafiya lau akwai ta wallahu ta'ala. Wannan ya malam ya hukuncin mijin da ya fi matarsa suke suke kuma ya dawo sai matsayarsa suke zunubi idan namiji ya saki mata ta saki ya ce saki biyu ya yi, tun shi bai da ai saki uku ba ko idan namiji ya ce saki biyu ya yi, mata ta ce saki uku ta yi magana wa za a dauka maganar miji ake dauka maganar miji ake dauka sai in ta kawo shaidu domin asali shi ne biyu dalilin uku ita ke iddi'a'in albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara za ka za ki kawo shaidu ki yi rekodin din shi a voice ne ya tura miki a text message ne ya tura miki a chatin ne ya tura miki ki kawo a gani in aka kawo an gani to shaidu ya tabbata to yanzu ya yi amfani da shaidu amma ba da shaidu bai da shaidu sai dai a bashi rantsuwa kawai ya ce to alƙawlu qawluhu maganar miji ake kula da ita ba maganan mata ba wallahi ta'ala Allah ya ce assalamu alaikum har <laughs> ne ko ya ce algushu ne akwai wasu tambayoyi da ya yi mutum ce kai mu kira da Sai kai ne kira da wannan abin ba iya da muke kira ba ni ba ban cewa abin da ba doka ba duk abin da aka tsara aka ce doka ne dokar da gwamnati ta tsara dokar da aka tsara a gari in dai ba ta tsara doka Allah ba ni wadda ha ajinun laha ni da ita nike nike nike bauta ma Allah da haka idan dan mi zaka rage shekarunka na aiki don me za ka rage shekarun kan haihuwa domin gudun talauci don zon son ka daɗe na taɓa ba wani shawarar haka mace ce muna nysc na sha baku labari ta ke min in rage shekara biyu a kaza kaza domin zan yi shekara talatin da biyar ina aiki in kaza ta kawo wannan falsafar sai ni kuma a matsayina na miskini wanda na aza kowa duk ɗaya ake turare sai ni ce ni an rage shekaru in kin mutu kafin wannan lokacin ta ce god forbid sun sanar ba ta koma min magana ba ta sa cikin Black blacklist ya za a yi ce ta mutu kafin shekara talatin kayan shekara talatin da biyar na ga irin mun duk musulmi ne ce duk nan babu wani ke da tabbas zai kai gida kun ji haushi na da Allah duk kun aka haka ne ko ba ta ne ba ku fata mutuwa ba amma a matsayin ku na musulmi kun san cikin ku babu mai tabbas zai kai gobe duk kun ku ce gaskiya ne da ka ce musulmi haka da ce lalle gaskiya ne ku ba shi zai sa ya mutu ba amma su da yake suna da wannan tunanin tunan ce ba ta san ko za ta kai shekara talatin da biyar ba da haka har da haka da mai suwa cewa god forbid <laughs> abin da ya kowa da rai, back to sender <laughs> to la rubuta an baya halatta mutum ya rage shekaru ne na haihuwa domin bukatar wani Allah ke arzikawa ko baka rage shekarun ka ba abinda Allah ya kaddaro maka zai same ka ta ta'ala ba ne irin wannan tambayoyi duk abin da ka saba ma doka ne da an san albashi babu in kana da wata shubha ko ka san me baka fatawa mai sauƙi-sauƙi ko wanda yake yake rebellion ko yake shakkar ka je ka yi mai amma dai in ka yi mini zan baka daidai fatawa daidai da tsari yake na gwamnati na tafiyar da lamura domin wa'annan tsarin na yadda da su muddin musu saba ma littafin Allah ku suna annabi sallallahu alaihi wa sallam ba domin an kawo su ne domin maslaha wallahu ta'ala ala muna tafiya da mota nike tukawa nike tukawa nake tuka mota tambaya ta ita ce muna tafiya da mota nake tukawa sai wani mai mota ya buge motar sai ɗaya daga cikin mu ya wuce tumara da ni da wancan wace ya ajiye Ayi, na farko abin da ke faɗi duk aka mai wani tambayoyin haɗarin mota faɗin wanda adda gaskiya sai hukuma error sabti su za su zo su diba su gani su ce ga wanda da gaskiya in kana tafiya misali ya zo ya buge ka zai yi titi ne da ya kamata a yi tafiya 120 ka dinga tafiya 40 shi kuma ya taho 120 ya halatta ya tafiya a wannan titin 120 ya buge ka kai baka da gaskiya ba ko da yaushe an buge ka bane kai baka da gaskiya don haka babu mai iya gane abubuwan haɗari cewa kai adda gaskiya ko ba kai adda gaskiya ba sai hukumar shi saudi arabia ya an yi accident mota ta bugi mota babu mai aga mota ta babu mai yi sai murur sun zo yan sanda traffic police sun zo sai su jiba su auna su ce wannan da gaskiya wani abda da gaskiya muddin ba irin haka aka samu ba to babu tabbas din cewa cewa ga wanda da gaskiya za ka iya baka fitowa wanda zai azumi sai in hukuma ta shiga ta bincika wanda da gaskiya wanda bai da gaskiya shi zai azumi wasu ba Allah mu bai hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh